labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka Allah ya saka wa ummu sabirin ummu sabirin Allah ya saka mata da alkhairi ummu ina godiya ummu manaja manaja ma shi ma an godiya manaja an kana ta zabga kuka kai ma Allah ka ka gurin nan Allah ka mun kai gurin nan manaja sai wannan fa manaja ta annabi ta annabi ta annabi kuma ga nan kewa da biyu ta bi ta Allah saka mata da Allah saka miki da alkhairi eh, da duk wani yan uwa wanda suka sa hannu a cikin wannan abu da dukkan masoya yan uwa hmm, wanda suka sa hannu nan suka yi addu'a su ma ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi hmm. Allah ka saka Judge Judge <laughs> su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah da shahara da dukkan wani sharri godiya